لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على ناجهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لأجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 25 ga watan rabi'u thani bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da biyar ga watan fabrairu shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka a a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Khamis ah, hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na 48 a ƙarƙashin al-mabhasul khamis aqidatul imami imamu Ahmad bin Hanbal bi ma'ana kudirin imamu Ahmad dan Hanbali to mun kwana a fakara ta hudu a ƙarƙashin a bayanan da malam ya kawo mana qauluhu fi tauhid zancen da imamu ahmad bin hanbali imamu ahli sunnati wal jama'a ya faɗi wajen tauhidi kadaita Allah saboda shine babban abin da tushe wanda duk mutum musulmi idan bayi da shi sallarsa zakkansa azuminsa da duk sauran ibadan da zai yi aikin banza zai yi kamar yadda abdurrahman al-ahdari yake cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani farkon abin da ke zama wajibi akan baligi mai hankali shine ya inganta imaninsa abin da ake nufi da inganta imani shine aqida alaƙarka da ubangiji ta zama kyakkyawa idan mutum yana da kyakkyawan aqida za a iya samun mumini ne yana da aƙida kyakkyawa zai iya zina zai iya caca zai iya zalunci amma ba zai taɓa yin tsafi ba wa'annan laifuffukan ba wai ana nuna halaccin yinsu ba ne. su ne laifin da in Allah ya ga dama duk da ka mutu da shi ya ce na yafe maka kuma ba wanda isa ya tafi shi me yasa ya yafe maka amma shirka tabbas duk wanda ya mutu yana aikata ta Allah ya ce ya haramta wa wannan mutumin shiga aljanna to kaga tauhid yana aikata ta Allah ya ce ya haramta wa wannan mutum shiga aljanna to kaga tauhidi shine abin da zai nisantar da kai daga shirka dan kana da tauhidi ba zai hana ka saban Allah ba ba zai hana ka zalunci ba ba zai hana ka kaza ba amma kuma zai hana ka ne shirka saboda raunin imaninka shine zai sa ka fada cikin sabon Allah zina ko caca ko shan giya ko kan makamancin haka amma ba zai bari kai shirka ba saboda fa'idar tauhidi duk mutumin da ya zo wa Allah bayi da tauhidi to wannan mutumin ya yi asara duniya da lahira to shi za ka ga magabata ba sa wasa da tauhidi saboda tauhidi shine ginshiki na zama mutum musulmi wanda zai kubuta a duniya da lahira to in tauhidin nan ya samu zama sosai to da izinin Allah zai hana shi shi can giya da izinin Allah zai hana shi caca da izinin Allah zai hana shi zina da izinin Allah zai hana shi zalunci bi ma'ana saboda tauhidin ya samu zama kenan to shi ne dalilin da ya sa za ka ga duk bayanan da muke ta korowa sai ka ji kowane malami ya yi magana a wajen ta Allah saboda wannan alakar ka ce da Allah in ko ba ta yi kyau ba duniyarka ka ba za ta yi kyau ba lahirar ka kuma ba za ta yi kyau ba za mu tashi a daidai kamar da malam yake cewa kala Abdullahi bin Ahmad fi kitabis sunna Abdullahi ɗan Ahmad ɗan hambali. ɗansa shine ɗansa na biyu bayan babar salih ta rasu aka auri babarsa shine ɗa na biyu wanda imamu ahmad ya Allah ya azabta shi da shi to shi kuma ya yada sunan babansa shi sa ka ga ya fi shahara da abu abdullah wanda ka'idar ana wa mutum alkunya ne da ɗansa na farko shine hadisin bukhari da muslim lokacin da abul hakam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tambaye shi yace masmuk me sunanka sai ce abul hakam sai ce sunana baban hukunci sai manzon Allah ya ce la Allahu huwal hakam Allah shine mai hukunci me yasa ka sawa sunanka ka sawa kanka suna baban hukunci sai ce ya ma'aikin Allah a garinmu a ƙauyen da nake zama ni ne kadai mutumin da idan mata da miji sun samu rashin jituwa ko kabila da kabila sun samu rashin jituwa in aka zo wurina duk hukuncin da na yi kowane ɓangare na yarda da shi shi ne dalilin da ya sa na sawa kaina suna abul hakan sai manzan Allah ya ce Allah shi ne mai hukunci hallaka min abna'in tana da 'ya'ya sai ce bala ya rasulullah ya ce eh ina da yaya sai ce Su suwaye sai fara ambatan su akwai Musa akwai Shuraihu akwai Sulaiman ya ambace su su wajen biyar sai manzo Allah ce man akbaruhu waye babba a ciki sai ce Shuraih sai ce anta aba Shuraih kai ne baban shuraihu shuraihu alqadi da kake jin labarinsa babban tabi'in nan ina fata an gane wanda suna kwatanta shi da sahabi ne karami daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shuraihul qadi wanda ya kasance alkali a zamanin Ali bin Abi Talib to babansa ne sai manzo Allah ce anta aba shurai sai aka ce kenan ana yi wa mutum alkunya da ɗansa na farko to amma shi Imam Ahmad ya fi shahara da Abu Abdullah a fagen ilimin hadisi saboda ya fi ƙarfi a fagen ilimin hadisi kuma ɗansa abdullahi shine ya yada sunan babansa shi kuma salih ibn ahmad bin hanbal shi kuma shi ya yada fikihun babansa to duk lokacin da ka zo karanta masail na fikihiyya za ka ga mafi galibi ana cewa qala salih qala abi salihu ya ce babana ya ce shine ahmad bin hanbal to kaga da yake shi ya fi shahara a fagen ilimin hadisi shi yasa zaka ga ana kiransa da Abu Abdullah to ɗansa Abdullahi yana da littafi a sunna wanda ya rubuta a ciki yana yawan tambayan babansa sai ce babana na tambaye shi akan jahaniya ya ce min kaza na tambaye shi akan bishirin mirisi da amru bin ubayd ya ce wa'annan tsinannu ne sai kaga yana ta kakkawo maganganu akan wanda suke da gurbataccen akida to a wannan littafi na as-sunna yake cewa inna ahmad qal lallai mahaifina ahmad ya ce man za'ama anna allah la yatakallamu fa huwa kafirun duk mutumin da ya ce lallai allah baya magana to wannan mutumin ya kafirta إلا أننا نروي هذه الأحاديث كما جاءت sai ce sai dai mu ahlus sunna ƙidanmu. muna rawaito wa'annan hadisan da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa akan cewa Allah yana magana magana wacce ta dace da shi zamu kawo su kamar yadda suka tabbata Allah yana magana matrudiya da asha'ira da kullabiya da jahaniya da mu'tazila duk sun korewa Allah magana shubhar da ta shige su sun ce idan an ce Allah na magana Allah yayi kama da ɗan adam kenan na biyu suka ce idan an ce Allah na magana yana da baki da labba da harasa da haƙori kamar yadda mutum yake da shi malamai suke cewa to kaga wannan ya nuna mu'attila sai da suka yi tashbihi sannan suka kore shi yasa suka ce kullu mu'attilin mushabbih aw mubathil wa laysa kullu mubathil mu'attil duk wanda ke kore siffar Allah to sai da ya kamanta Allah da dan adam tukunna sannan ya kore amma ba duk mutumin da ke kamanta Allah ke kore sifofin Allah ba to saboda haka shi sa anan sai malam ce duk mutumin da ya faɗi wannan magana to tabbas wannan mutumin ya fita daga addinin musulunci saboda ya kore wa Allah siffa siffata sifatul kalam sifa ce zatiya fi'iliya lazima lillahi azza wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani ya tabbatar da yana magana wa kallama Allah Musa taklima afa تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله ذاك قدك ألا نتفئي سوى ألا نمغنى كاغا ألا يتفتدني yana magana to dalilin da yasa imam ahmad anan yace duk mutumin da yace Allah baya magana ya fita daga musulunci saboda ya karanta wa kenan ya karanta Allah ina fata an gane ya karyata abinda Allah ya tabbatar wa kansa shin akwai wanda ya kamata a ce ya fa Allah sanin kansa akwai shi to wanda ya ce Allah baya magana kaga kenan ya kore wa Allah yana nuna ya fa Allah sanin siffofin Allah ina fata an gane to shi sa Imam Ahmad anan kamar yadda malam ya kawo mana ya ɗauko shi ne a cikin as-sunna ta Abdullahi bin Ahmad bin Hanbali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a shi yasa imamu ahmad bin hanbali ya tabbatar da duk wanda ya faɗi wannan ya fita daga addinin musulunci haka harun ibn ma'ruf wanda ya ɗauko shi ne daga abul hasan ibn al-attar akan cewa duk mutumin da ya ce Allah baya magana shi ma wannan mutumin ya abudul asnam shine ce man takallama aw man qala aw man za'ama anna Allah la yatakallam fa huwa ya'budu al-asnam duk mutumin da yace Allah baya magana to wannan mutumin yana bautan gumaka ne saboda wannan magana ce ta jahan bin Safwan as-Samarkandi to duk wanda ya faɗi irin wannan saboda su kamar yadda suke cewa ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana duniya ba ba za ka ce baya duniya ba ba za ka ce to me kenan shi sa imam nasiruddin albani ya ce law qila li afsahin nas sif lana al ma'dum lama an yasifahu bi akthar mimma wasafathu mu'attila yace da zaka tambayi mutumin da yafi kowa fasaha ta iya magana ka siffanta mana babu sai ce wallahi wannan mutumin ba zai siffanta maka babu ba kamar yadda mu'attila jahamiya suka siffanta maka babu Allah su kenan to saboda haka wannan shine maganar da malam ya kawo wa akhraja al-lalaka'i an hanbal annahu sa'ala al-imam ahmad an ar-ru'yati faqala ahadithun sihahun nu'minu biha wa nuqirru وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر إمام اللالكائي يفتد حديثي كوكما أثري إن تتشي دق إمام آمد wanda ya ɗauko shi ne daga hambal hambal ɗin nan kuwa shine hambal ibn ishaq ibn hambal bin hilal bin asad abu ali ashaibani shi kuma ɗan amman Imam ahmad ne shi wannan hanbal ɗin ɗan amman imamu ahmad ne kamar yadda al-Baghdadi ya kawo su a cikin ya ce thiqatun sabtun bi ma'ana thiqa ne ana dogaro da kaifin haddansa a fagen ilimin hadisi da maganan da zai faɗi a cikin addinin musulunci ya mutu a shekara ta ɗari biyu da saba'in da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu khatibul baghdadi ya kawo su a cikin tarihul baghdad mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da tamanin da shida zuwa 287 haka kuma abu ala ya kawo su a cikin tabaqatul hanabila mujalladin farko shafi na 143 ya ce faƙala mun tambaye imamu ahmad sai ya ce a hadithun sihahun hadisan da suka zo akan ana ganin allah ranar tashin kiyama hadisai ne ingantattu nu'minu biha mu ahli sunnati wal jama'a muna imani da wa'annan hadisan wa nuqirru kuma muna tabbatar da su saboda sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullama ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam duk hadisan da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi asanidin jayyida da isnadi mai kyau nu'minu bihi mu akida mutalin sunna zamu imani da shi wa nuqiru kuma za mu tabbatar da shi hadisan da suka zo suna da yawa daga ciki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin suhaibin rumi wanda imamun Bukhari da Muslim sun rawaito sa haka Imam Abu Dawud haka Imam Nasa'i haka Imam Tirmidhi haka Imam Ibn Maja haka imamu Al-Humaydi a cikin musnad haka Abu Ya'ala haka Imam Ahmad a cikin musnadinsa haka abdullahi bin ahmad bin hanbal a cikin as-sunna haka imamu ibn abi asim a cikin as-sunna haka imamu barbahari haka imamu lalaka duk sun rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma minkum min rajulin illa wa sayukallimuhu rabbuhu bayna laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani daga cikinmu face sai Allah ya yi magana da shi ranar tashin kiyama babu shamaka ga shi ga Allah sai ce fulanu binu fulanin wane ɗan wane sai ce labbaika ya rab wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka ya Allah sai manzo sai manzo Allah ce Allah sai ce mai udunu matso har sai ya zo gashi ga Allah sai Allah ya lullube shi sai zaro mai laifuffukansa amilta kaza sai ce iya rab iya Allah na aikata duk laifuffukan da wannan bawan Allah ya yi a duniya Allah zai dinga zakulo su ɗaya bayan ɗaya manzo Allah ya ce har wannan bawan sai ya sadu da yana gani shikenan ba ya halaka sai Allah ce satartu halaka fi duniya wa kadhalika al-yawm aghfiruhu laka na suturta ka a duniya ba wanda ya san kai wannan laifin yanda na suturta ka ba mutumin da ya san kai wannan laifin yau haka zan yafe ma tafi na yafe maka sai ce amma al-kafir wal munafiq sai ce amma kafiri da munafiki sai Allah ya kira sa a gaban duniya fulanu bin fulanin wane dan wane sai ce ka ya rab wa na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka ya Allah sai Allah ce la ka wala Ba bazan amsa maka ba bazan kuma taimaka maka ba sai Allah ya tona mai asiri a cikin duniya kowa ya ji abin da yake yi saboda a lokacin da yake duniya yana saban Allah ai yana jin daɗi har nunawa yake yi yana aiki irin kaza to a haka Allah zai tozartar da shi to idan idza dakhala ahlul jannati aljannata idan yan aljanna sun shiga aljanna wa ahlun narin nar idan kuma yan wuta sun shiga wuta sai Allah cewa ya al fa yunadi munadin mai kira sai yayi shela sai Allah ce ya alal janna tamannau ya ku yan aljanna ku yi buri a sai yan aljanna su ce alam tubayyidu wujuhana alam tudkhilana aljanna ya Allah ashe ba ka haskaka fuskokin mu ba to me zamu nema da ya wuce wannan ashe baka shigar da mu aljanna ba ka riga ka shigar da mu aljanna to me muke nema da ya wuce aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yakshifu alhijab fa yatajalla Allah azza wa jal sai Allah ya kwaranye hijabin da ke tsakanin mu da shi da ba ma iya ganin sa wanda hijabuhu nur manzo Allah ce wannan hijaban haske ne da zai kwadanye iya karshen gani zai kone ga baki ɗaya na ubangiji saboda haka a duniya ne ba zai yiwu ka ga Allah a duniya ba sai a ina a lahira saboda duniya na karewa lahira kuwa ne dindindin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya kwaranya wannan hijabin yana kwaranya wannan hijabin sai ce fa ma u'tu akthar min min ladhatin min nazari ila wajhi Allah azza wa ba a basu wani da'i ba da ya kai dubi zuwa ga fuskan Allah subhanahu wata'ala ganin Allah ya fi aljanna daɗi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto lillazina ahsanul husna wa ziyada wa'anda suka aikata kyakkyawa suna da aljanna da ƙari az-ziyadatu din nan shine an-nazaratu ila wajhi Allah azza wa jalla shine dubi zuwa ga fuskar Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wa'annan hadisan da suka zo da kuma irin hadisin Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudaruna fi ru'yatihi wa fi riwayatin la tudammuna fi ru'yatihi wa fi riwayatin la tudammuna fi ru'yatihi ruwayan farko ya ce za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata idan ya cika cikakkiyar wata a daren goma sha hudu zuwa sha biyar yake cika fulmun kenan ko shin kuna cutar da juna wajen ganin wata idan ya kai goma sha biyar kwana goma sha biyar duk inda kake idan ka daga kai ne za ka ga wata ko sai ce to haka za ka ga allah ranar tashin kiyama shine ne tudaruna ba ku cutar da juna wajen ganin wata ruwayar la muna fi ru'yatihi ay la ba'dukum ila ba'din fi ru'yatihi lokacin da wata cika dare goma sha biyar shin akwai wanda zai jingina a jikin dan uwansa ya ce da Allah ina so hango jinjirin watan can saboda wata ya riga cika kwana goma sha hudu zuwa sha biyar za ka gan shi tau duk inda kake za ka ga wata to manzo Allah ce ba za ku yi irin wannan jingina da juna ko ka daura hannunka a kafadan dan uwanka ko ka dan dogara da shi kana so ka hango watan baka bukatan yin haka to ruwaya ta uku sai ce la tudamuna fi ru'yati wancan yana da tazai yana da shadda wannan kuma babu shadda ai la tarawna dhaym ba ku ganin dishi dishi lokacin da wata ya kai kwana goma sha hudu ko ana ganin dishi dishi akwai gajimarin da zai hana ka ganin sa ko ina za ka ga gani yayi haske to yace to yadda kuke ganin wata haka za ku ga Allah ranar tashin kiyama wannan kaga mumini kenan amma fasikai da kafirai da munafikai Allah zai haramta musu ganin sa a ranar tashin kiyama shi sa wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjumun za a katange su ba za a gansu ba saboda Allah ba za su ga Allah ba saboda Allah na fushi da su sai Allah ya haramta musu ganin sa to kaga duk mutumin da Allah ya haramta masa ganin sa wannan mutumin ya tade to shine nan malam yake cewa duk hadisan nan da suka zo akan cewa ana ganin Allah mu muna tabbatar da ganin Allah wa'annan aqidun su jahamiya su mu'tazila da su kullabiya da su maturdiya da su karamata da suka kokkore ganin Allah subhanahu wataala suka ce idan an ce ana ganin Allah wai an iyakanta Allah kenan an san farkonsa an san sa, shi sa suka ce ba a ganinsa to shi ne malamai suke kwatanta musu da hujja akaliya kamar yadda su suka amfani da kwakwalansu sai a ce ga irin su shin kana ganin sama fala budda an yaqula laka na'am ko dole zai ce maka eh yana ganin sama fa yuqalu lahu hal tahitu biha shin kana kewaye sama da gani ka san farkon sama ka san karshen ta fala budda an yaqula laka la babu makawa zai ce maka a bai taba sanin farkon sama ba bai saba bai taba sanin karshen sama ba to sai ka ce mai kazalika uh, ru'yatillahi azza wa jal yura wala yuhatu bihi haka ganin Allah za a gansa kuma ba a iya kewaye shi da me gani su shi ba da suka ya shige su in an ce kana ganin abu kenan kaga farkonsa kaga ƙarshensa saboda haka sai suka kore kaga duka dai kwakwale suke amfani da shi wajen tabbatar da nassi to imam ahmad ya ce mu wa'annan hadisan da suka zo muna tabbatar da su kamar yadda suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan malam ya dauko shi a cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa na imam al-lalakai mujalladi na biyu shafi na 507 malam yace wa awrad ibn al-jawzi fil manaqib kitab ahmad bin hanbal li musaddad imam abubakar ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya fitar da shi a cikin manaqib na imam ahmad bin hanbal daga musaddad shine musaddad bine masrahad bine masrabal al-asadi al-basri wanda imamu zahabi yake faɗi a kansa yake cewa mahaddaci ne yana daga cikin malaman da imam bukhari da imam muslim suka yi amfani da shi a cikin sahihinsa musamman imam bukhari yana kafa hujja da shi sa'annan kuma ya mutu a shekara ta 228 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu al-hafiz ya kawo shi a cikin sa siyar alamin nubala shine imamu zahabi kenan ya kawo su a cikin siyar alamin nubala mujallaji na goma shafi na 591 malam ya ce kuma ka duba tarjamansa a cikin tahzibu tahzib na ibn hajar al-asqalani mujalladi na goma shafi na 107 sai ya ce wafihi a ciki an tambayi imamu ahmad an tambayi imamu ahmad akan Allah subhanahu wa ta'ala sai Imam Ahmad ya ce sifullah bima wasafa bihi nafsa ku siffanta Allah da abinda Allah ya siffanta kansa da shi wanfu anillahi ma nafahu an nafsihi ku kore wa Allah duk abinda Allah ya kore wa kansa na siffa cewa bai siffanta da wannan siffar ba to kada ku jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala to anan ne zaka samu matsala wajen siffanta Allah da siffan da bai siffanta da shi ba ko kiran Allah da sunan da Allah bai kira kansa da shi ba kamar misali kada ka zo yin karanta sunayen Allah sai ka ce alkadimu alkadimu alkadimu kaga alkadimu ba sunan Allah ba Allah bai taba kiran kansa da suna alkadim ba Allah ya kira kansa suna al-awwal والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كو من ذا الله كما يكراسة ونن سنة اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء da manzan Allah ya kira Allah da shi kenan kuma haka Allah ma ya kira kansa da shi al'awwal kadimu ma'anarsa mai kyau ne amma jingina wa Allah laifi ne saboda Allah bai kira kansa da wannan suna ba shi yasa Sheikh Salah bin a cikin sharhin da yawa aqidatul ah, safariniya na Muhammad Ahmad Annabilisi da ya zo ya ma istidraki shi wannan malamin da yake cewa alhamdulillahi alqadim albaqi sai ce alqadim laysa min ismillah yace sunan alqadim bai daga cikin sunayen Allah kuma Allah bai taba kiran kansa da suna qadim ba sai dai ya zo a siffa kuma siffar a waje ɗaya Allah ya kira kansa da ya siffanta kansa shine wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram amma da kalma al qadim Allah bai taba kiran kansa da suna al qadim ba sannan al qadim al baqi sai ce haka ma al baqi ba sunan Allah bane saboda haka kaka ce ko ka samu da ka sa mai suna Abdul Baqi wannan kuskure ne Allah bai kira kansa da suna al baqi ba siffa ce ba suna ba akwai bambanci tsakanin siffa da suna ina fata an gane to shine imamu ahmad yake cewa ku siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kansa kaga ashe kenan kana bukatan sanin sunayen Allah da siffofin Allah saboda me yasa wajibi ne ka san sunayen Allah da siffofin Allah saboda ni da kai idan muna da bukata na yau da gobe zamu kira Allah da wa'annan sunayen da wa'annan siffofin dan ya biya mana ne wa'annan bukatocin to kenan wajibi ne mu san su kaga tauhidul asma'i Wasu fati kenan to tunda dole sai mun san shi to sai ka yi taka tsantsan ba kawai haka kurin ka dauka ka kira Allah da wani suna ba ko ka kira Allah da wani siffa wanda bai dace ba saboda haka yana da wasu dubba da ake kiran Allah da shi ko siffanta Allah da shi yanzu idan za ka kira Allah kana da bukata misali kana bukatar dukiya ne ko menene daidai da dukiya ar ko to idan ka ce arrazzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku ba kai ladabi ba kuma ba lalle bane ka samu wannan abin saboda ba ka yi ladabi a wajen yin addu'a da ake kiran Allah ya amsa ba ina fata an gane za ka ga mutane da ya razzaku ya razzaku zai ce kaga kenan sai a ce ma wai ka karanta ya razzaku cikin carbi daya za ka samu ne ba abin nan ba yanzu don Allah barin baka tambaya yanzu mutum ne sai na ce misali ga mala abdullahi ko sai na ce mala abdullahi mala abdullahi mala abdullahi mala abdullahi ba fushi ba zai ba haka ne ko ba ka ba ai zai fushi ne tashi ba waje ko na mara yana shi kenan ko saboda na ce mala abdullahi mala abdullahi mala abdullahi mala abdullahi mala abdullahi ina ta kiran sunansa kaga babu ladabi a ciki amma ne Allah subhanahu Ta'ala. ya turo mana dan sako shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yanda ake kiran me sunayen Allah a roki Allah da su saboda haka sai ka ce ya razzaqu rizqni rizqan hasanan tayyiban ko halalan tayyiban mubarakan fi to yanzu kai ladabi kenan ya mai azartarwa ka azarta ne da arziki halali ne albarka wanda zai amfani kowa da kowa ga wannan kai ne to amma sai ka ce ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku sai ka gaba sai ka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun alal mursalin alhamdulillah ai ba kai addu'a ba ina fata an gane to wannan ladabin shi ma mai cin gashin kansa ne a fage na tauhidi shi sa baka ga wasu da yawa zaka ji mutum ya ce wallahi na dade ina ta addu'a iri kaza kuma an ce addu'a ba ta fadi banza ni kuma ban ga wani alama ba saboda ladabban da ake so kayi ba kai amfani da shi ba ina fata an gane sa'an nan kuma Allah yana so a kambama shi lokacin da zaka roke shi abu ka kambama Allah shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune hadisin Anas dan Malik kamar yadda Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka rawaito shi hadisi ingantacce manzan Allah yana zaune yana karantar da sahabbai sai wani sahabi ya shigo masallaci sai ya sallah raka'a biyu da ina da sallar raka'a biyu sai daga hannu haka sai ce Allahumma lakal hamdu la ilaha illa ant al-mannan badi'u samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram manzo Allah ko sai yana sai ce hada faqad da'a Allah bismihi al-azim sai ce wannan mutumin ya kira Allah da sunansa mafi girma allazi idza su'ila bihi a'ata duk wanda ya kira Allah da wannan sunayen Allah zai bashi abin da yake so wa idza duk iya bihi ajaba duk wanda ya roki Allah da shi yana amsa masa kaga a ciki ya ce Allahumma ya ubangiji lakal hamdu gare ka kadai cikakkiyar godiya ta tabbata almannan kai ne mai baiwa ga bayansa badi'us samawati wal ard kai ne ka kago halittun wato sama da ƙasa halittar sama da ƙasa kai ka kago shi ya hayyu ya qayyum kai ne mai cikakken rayuwa kuma kai ne tsayayye ya zal jalali wal ikram ya ma'abuci girma da karamci kaga wannan ai kamba mu Allah akai ko kamar yanda idan mutane suka zo fadan sarakayya suke yi <laughs> kaga ana mai kirari ne ko to Allah kana fadan sa ne duk abin da za yi na kirari to Allah zai saurare ka kuma zai amsa maka to irin wannan usulubin ake so idan ka zo kiran sunan Allah ka bi wani zai ce to ai bana na jin larabci ko ya zan yi to iyamuri ne kai kai iyamurin jin Allah na ji baka tabe ne kai kai katafancin Allah na ji ba fulatani ne kai kai fullancin Allah na ji ba haushe ne kai kai hausan Allah na ji duk yaran da kake a duniya idan kai Allah yana jin wannan yaran sai ka kambama Allah da abin da ya dace da shi ka gani Allah zai biya maka ko ba zai biya maka ba yanzu sai ka ce tun tunda ka iya arrazaku ko sai ka ce ya arrazaku ya Allah a bani arziki ya Allah na san kai ne ke badawa ba wanda ya isa ya bada in ba kai ba kuma ba wanda ya isa hana in ba kai ba ya Allah min budi na halaliya bayan ka kira wannan wanda zai zama alkhairi gare ni duniya da lahira amma ba ka zauna kana ya razzaku ya razzaku ya razzaku ba ya alimu ya alimu kamar yadda dalibai suke suke yaudaran kansu sai kaga dalibi ne wai ya je wajen malami wai sai ya bashi biro wai saboda zai jarabawa sai a mai ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alimu wai in ka ce ba na ran bayarwa sai ce a'a an riga an tofe mai bayarwa wai idan malam ya zo lecturer shi ya zo makin wai idan shi ba zai gani ba <laughs> haka dalibai wallahi haka dalibai suke yi wai shi yana ganin wai an bai addu'a a ciki shi yana ganin ya sha kenan karatu za ka yi tukuru sai ga bari su da addu'a kuma to kaga kuskure ne Allah subhanahu wataala yana wa mutum budi yana kaza kamar yadda wani mawaki yake cewa tarjunna jata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabsi kana so ka tsira kuma baka ba hanyar tsira ba yace fa ka sani jirgin ruwa fa baya tafiya a tudu ko ka taba ganin jirgin ruwa na tafiya a tudu a ina ke tafiya a ruwa to kaga in kana so ka ci jarabawa me ya kamata ka yi ka yi karatu muna jami'a ba zan manta ba akwai wani abokinmu ahmad dan uh, juzul kamar akwai wani uh, abokinmu da muke aji daya malam idris a kano yake to suna zama a waje ɗaya ne sai ce mai wallahi shi bai karatu ba Da yi karatu ba saboda haka in an zo jarabawa zai dan dinga kiran shi ya dinga bashi amsa sai ce mai ba komai sai da aka zauna a cikin exam hall ana rubutu yana idris idris ko kallon shi bai ba ko ya ci gaba da rubutu yana da idris idris haka dai dalilin wannan wallahi sai da ya repeating din wannan shekara to da ya fito daga jarabawa bayan na fito sai na ganshi sai na la haula wala quwwata sai na ce fi shiru sai ce wallahi ma fahimtu hadhihi al-aya illa al-yawm yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi yace wallahi ban gano wannan ayar ba da Allah ke cewa ranan da mutum zai guje wa babansa da mahaifiyarsa da abokinsa da matarsa yace sai yau ga abokina ina ta kiransa idris idris ya ce ko kallo da yi ba ya ce wallahi karatu ne ban samu na yi ba kuma ga shi za wallahi sai da ya maimaita wannan shekara dalilin haka muka wuce muka bashi a baya to kaga anan dole fa sai ka yi karatu in kana so ka tsira to sai ka roki Allah in ka yi karatu sai ka ce ya Allah ya ya karatun da ka karanta Allah ya tabbatar da shi a kwakwalwanka kuma ya baka ikon kawo shi a lokacin da aka bukace ka kaga kayi karatu kuma ka ba hanyar da ya dace to sai Allah ya baka nasara amma wai ka bada bayaro ayi ko an yi so dubu ba abinda da zaka amfana da shi sai kayi karatu zaka iya to haka shi ma na rayuwa komai kake nema a wajen Allah yana da tsari sai ka bi shi yanzu misali mutum ne ce yana son ɗa kuma sai bai yi aure ba sai ya zauna a bakin masallaci kullum yana addu'a Allah ka bani da Allah ka bani da daga sama Allah zai je wa mai da kaga dole sai ya afdu bil asbab sai ya yi bil asbab shine sai ya nemi mata idan ya nemi mata ko sai ya ci gaba da roƙon Allah ko Allah ya bashi da to kaga wannan shine ya ba hanyar da ya dace amma mutumin da bai yi haka ba ko shekara dubu zai a duniya ba zai taɓa samun ɗa ba ta irin wannan yanda yake wanda shari'a ta yadda da shi sai dai samu kila wanda ba hanyar shari'a amma in dai na shari'a ne to dole sai ya aure makamanci haka to haka komai na rayuwa haka kuɗi ma in kana nema ba za ka zauna a masallaci ba kullum kana umar Allahumma rizquni emergency sannan kuma wai kana jira Allah sauko kuɗin daga sama dole sai ka yi addu'a sannan ka fita ka je ka nema ko a wajen nema shine Allah ke maka buɗi ko kaga ka samu kamar wani mutumi ne ya zauna a masallaci ya zo ya daga hannu har da Allah talaka ne fitik matsalarsa a duniya dubu goma sai daga hannu yana ya Allah dubu goma ya Allah dubu goma sai wani ya zo ya ce kai da Allah shi ana kaɓan sai ce ga dubu goma shi kaman mutum sai daga hannu ya Allah shi kuma ga kudin da yake nema miliyan uku. ya Allah shi kuma miliyan uku. shi wannan da yake da gaske Allah kuma sai ba shi kuma wancan to ba mu sai da nashi zai zo ba a cikin masallaci ba aka haka shi ya Allah ya Allah dubu goma ya Allah ya Allah dubu goma nake so ya Allah wani kuma yana zuwa sai ce kai ga dubu goma ka tashi ya Allah shi miliyan ɗari uku shi yake so shi <laughs> shi yana neman ɗari uku mai dubu goma Allah ya kawo mai miliyan nawa mai ɗari uku ya ba shi dubu goma shi tunaninsa wai idan ya ci gaba wakila Allah zai ba shi dubu goma shi ya hana shi miliyan tun da nashi yana da yawa kada Allah ya hana shi galibai ya ba shi shi ya roƙi mai yawa kaga sai tunanin Allah kamar ɗan adam to kaga cikin mutane haka za ka ta ganin mutane iri-iri wallahi mutane suna bukatan a fahimtar da su yanda za su san ubangijinsu su bauta masa ba abin da mutum yake bukata kamar wannan idan ka san yanda za ka bauta wa Allah shi kenan ka gama cin moriyar rayuwar duniyarka da lahirarka to in ko baka sani ba to za ka yi taɓe duniya kuma za ka taɓe lahira Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa جاء في كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد qawluhu wa za'ama bin safwan annaman man wasafa Allah bi shay'in wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi aw haddatha an rasulihi kana kafiran wa kana min mushabbiha a cikin littafin da Imam Ahmad bin Hanbal ya rubuta wanda yake raddi alal jahmiya littafi ne guda ɗaya mujallaji guda ɗaya ya rubuta kan raddi da yayi wa jahamiya masu aƙidan jahan bin safwan as-samarqandi imam ahmad ya ce wa za'ama jahan bin safwan jahan bin safwan ya ce anna man wasafa allaha bi shay'in mimma wasafa bihi nafsu duk wanda ya siffanta Allah da wani abin da Allah ya siffanta kansa da shi fi kitabi a cikin Qur'ani aw haddatha an rasulihi ko kuma yayi bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da wani siffa kana kafiran jam bin safan yace wannan mutumin kafiri ne shi kuma kaji bala'in sa sai yace kuma wa kana min al mushabbiha ai wannan mutumin ya kamanta Allah da halitta saboda haka ya zama kafiri shi jam bin safan kenan yace in kace Allah na da hannu kaga Allah tabbatar da yana da hannu ko sai ya ce to ka zama mushabbiha kuma mushabbiha a wajen jami'a kafirai ne masu kamanta Allah da bayi su kuma wa'annan matsalarsu sun ce abinda Allah ke magana da bayinsa da shi shine kwakwalwa za ta iya ɗauka tunda Allah ya ce yana da hannu wai hannu irin na ɗan adam shine matsalarsu su kuma mumathila wanda ibnu batuta ya yi ƙoƙarin dangana ibn taimiyya zuwa ga wannan akida ibn batuta sai ya ce wai ibn taimiyya ya karanta hadisin inna allaha yanzilu minas sama'i hina yabqa thuluthul layl al-akhir ka nuzuli hadha thumma nazala min al-minbar wai ibn taimiyya ya hau minbari ranar juma'a yana hudu ba da ya gama hudu ba sai ce wai Allah na saukowa zuwa saman duniya a lokacin da dare ya rabu kashi ukun karshe Allah na saukowa sai ya sauko daga kan mimbari sai ce irin wannan sauka sai malamai suke wa ibnu batuta raddi suka ce na farko ibnu taymiya har ya koma ga Allah bai taba yin hudu ba ba to kaga dai kenan bai taba yin hudu ba ba ba malami bane mai hudu ba limami mai hudu ba bai taba ba ba malami bane mai masallaci da yake hudu ba shi malami ne mai karantarwa ɗaya kenan na biyu suka ce ibn batuta ya shigo sham an kama ibn taymiya da kwana hamsin lokacin ibn taymiya shi ibn batuta ya shigo goca. kuma ibn taymiya bai fito daga prison ba sai daga gawarsa aka fito da shi aka zo aka binne shi to ina ibn batuta ya gani ibn taymiya ya karanto wannan magana kaga yanda ake gano makarata kenan ko kaga fa'idan tarihi kenan shi ne na farko bai taba yin hudu ba na biyu kuma an kama shi da kwana hamsin sannan ibn batuta ya shigo to kwana hamsin din nan ina ga ibn taymiya ka san shi saboda karamar da ma yake da shi aljanu sukan zo filin majalisansa da siffansa su zo su karantar da ɗalibai ibn taymiya yana prison sai a ga aljani ya zo da siffansa ya zauna yana bada karatu ah! ka san da <laughs> irin malaman da ake da su ne yanzu sai aka zo aka same shi aka ce akarmakallahu an sake ka ne ka zo kai mana karatu sai ce wallahi ba ni bane <laughs> ga da wani ne zai ce me karama ta ce ko sai ce wallahi ba ni bane suka ce mun ganka fa ka zo sai ce wallahi ba ni bane aljani ne ga da ne zai ne zaka ji an ce a ah, karaman shehi ya bayyana ko <laughs> wato tun shehi bai mutu ba karamarsa ta bayyana to amma da yake sai ce wallahi ba shi bane aljani ne ya dauki siffansa ya zo ya karantar da mutane saboda irin mutanen da suke zama a gabansu wajen koyon ilimi imamu ahmad fa a kowace rana ɗaliban da suke zama a gabansa suke karatu sama da mutane dubu biyar suke zama a gabansa suke karatu a kowace rana daga mai rubutu sai ɗan jarida sai mai karatu sai mai sauraro sai mai kaza kaga duka saboda mai tasirin ilimi da fa'idar da suke ba al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to irin wa'annan ma fa kenan fa to balle sahabbai eh uwa uba balle sahabbai ka duba irin wa'annan ko wannan ka ji mutum yana zagi ai ka san wannan mutumin ya taɓe a duniya ko to balle ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani musulmi da ka sani a duniya sahabban manzon Allah suna da ladansa har zuwa ran tashin kiyama saboda su suka yada addini nan yazo gare ni yazo gare ka har yau nake tinkaho ko kake tinkaho kai musulmi ne aikin su ne ina fata an gane Allah samu dace to Jam bin Safwan yake cewa duk wanda ya siffanta Allah cewa Allah na magana da siffofin da Allah ya siffanta kansa da shi a Qur'ani sai cewa wannan mutumin kafiri ne kaga kenan a karyata Allah kenan ko shi a sa a karyata Allah shine daidai ba a tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kansa ba ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa ubangijinsa ba wannan magana malam ya dauko shi a cikin raddu alal jahmiya shafi na ɗari da hudu malam ya ce wa aurada ibn taymiya fi dar qaulul imam ahmad nahnu nu'minu bi anna allah ala al-arshi kayfa sha'a wa kama sha'a bila haddin wala sifatin يبلغها واصف أو, يجد أو يحدها أحد فصفات الله منه وله wa huwa kama wasafa nafsuhu la tudrikuhu al-absar imamu ibnu taymiya a cikin littafinsa dar'u ta'arud al-aql wan naql mujalladi guda 15 yayi wa mu'tazila raddi kawai akan wannan ka'ida al-aql as-salim muwafiqun lin-naql as-sahih wa 'inda at-ta'arud bainahuma yuqaddamu an-naql saboda su mu'tazila sun ce kwakwalwa ake gabatarwa akan nasi. wai idan ka samu hadisi ya ci karo da kwakwalwarka suka ce ka jefar da hadisin kai amfani da kwakwalwarka in ka samu aya Allah ya ce abu kaza sai wannan maganar ka ji ya ci karo da kwakwalwarka wai ka jefar da wannan ayar ka jefar da wannan hadisin ka gabatar da kwakwalwarka saboda kwakwalwarka shine akan gaba ba aya ba ba hadisi ba to sai yake cewa hankali kubutacce kwakwalwar da ba a gurɓata shi ba baya taba cin karo da nassi saboda Allah ne halitta kwakwalwan kuma shi yayi umarni saboda ka duk abinda Allah zai ce ka yi bai ci karo da kwakwalwarka ba ina fata an gane sai dai idan kai ne ka gurbata kwakwalwan da wani abu shine zai sa ka fara tunanin wannan abin akwai matsala ko ayan nan akwai matsala ko hadisin nan akwai matsala amma duk umarni na Allah da manzansa ba sa taba cin karo da kwakwalwa sai ya ce to in ma an samu in the case cewa kwakwalwarka ya ci karo da wani nassi kana ganin kai abin nan zai yiwu sai aka ce to ka gabatar da nassin ba kwakwalwarka ba misali hadisin mala'ika jibrilu a mala'ikan mutuwa da annabi musa hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaito annabi musa ya ga wani mutumi ya mala'ika ne na mutuwa sai ya shigo gidan annabi musa da siffan dan adam kuma da siffan da annabi musa bai san shi ba annabi musa na ganin sa ya shigo gidansa kawai ya ɗaga hannu sai kwada mai mari sai idan mala'ikan ya fito ya zube sai ya koma wajen Allah sai Allah ya maida mai da gidan. to yanzu farko abin da zaka fara cewa ko mutum zai ce ah, mala'ika ko annaban Allah ina fata an gane manzo Allah ne ya bada labarin kuma hadisi ne ne ingantacce abin da ake so a nuna maka shine shi annabi Musa kaga a cikin fikin hadisin bai san gaibi ba dan da ya san cewa mala'ika ne zai taba shi ba zai taba shi ba shi a ganinsa mutum ne ya shigo gidansa ba tare da mai izini ba shi imamu muslim kuma da ya tashi kafa hujja da hadisin sai ce idan ka shiga gidan mutum ba tare da izini ba ko ka ka gidan mutum aka fasa ma ido an fasa banza Shi ne an fasa banza a ka'ida a musulunce kenan ina fata Allah ne duk abin da za ka yi ka je ka yi ya fasa banza saboda ka leka gidansa ba tare da me izini ba dama an sa izini ne saboda kada ka ga abin da bai dace ba sai ka leka gidan mutum yana da katafon ko ya sake maka ido ba sai idan ya fashe shi kenan ya fasa banza kan ma ka ce zaka je wajen lauya kan ma ka ce zaka je kotu kan ma ka ce zaka je wani kan a'a ya fasa banza wace ka leka gidansa sai Allah ya dawo mai da idan sai ya dawo wajen annabi Musa da siffa ta mala'ika wanda ya sani da siffan da ya fi sani sai ya zo wajensa sai ya ce mai Allah ya turo ni ne in baka zaɓi tsakanin mutuwa da kuma wancan dabba rago ne sai aka nuna mai kowace shekara za a zari gashi ɗaya daga cikin ragon a ƙara maka shekaru kenan ko sai annabi Musa ce to idan aka yi ta zari duk shekara za a zari gashi ɗaya a jikin ragon idan gashi ya gama karewa me za a yi sai ce sannan a karɓa ranka sai ce ah, in dai sai za a karɓa bayan ya gama karewa to a karɓa yanzu ina fata an ne kaga inda dan Najeriya ne ce Allah a bani dan <laughs> Najeriya zai ce kawai a bani bai yi tunanin kawai shi tunaninsa ya ci gaba kila igome ka shi tunaninsa kawai zai samu kuɗi tunaninsa kenan duk lokacin da kaga dan Najeriya na cewa Allah ya bashi dogon shekaru yana tunanin zai yi mekin ne kawai kuɗi ne ke matsalarsa ba wai ya gyara lahirarsa ba fa ta yi kyau a kullum tunaninsa yadda zai samu kuɗi ba yadda lahirarsa za ta yi kyau ba to kaji kuskuren da mutane suke fadawa a ciki Allah samu dace to shi ne imamu ahmad yake cewa nahnu nu'minu bi anna allah ala al'arsh mu a aqidar mu sunna mun yi imani Allah ya daidaita akan al'arshin sa kaifa sha'a yanda ya ga dama wa kama sha'a kuma yanda ya ga dama bila haddin ba za mu ce ga iyaka na girman al'arshin Allah ko ga iyakan Allah subhanahu wataala da ya daidaita akan al'arshinsa ba wala sifatin ko kuma mu ce ga siffan yadda Allah ya daidaita akan al'arshi ba ba za mu iya faɗi ba saboda ba mu gani ba kuma manza Allah ya gaya mana Allah da kansa ya faɗi a cikin Kur'ani saboda ka muwa mun imani da haka sai ce wala sifatin ya Hawa wasifu babu wata sifa wanda mai siffantawa da zai iya siffanta Allah cewa ga yanayin yadda Allah ya daidaita akan al'arshi aw yahidduhu ahadun ko kuma ya iyakance shi mutum ya iyakance cewa ga yanayin al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala saboda girman al'arshi fa manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda ka ga a dauki kwabo a jefa cikin sahara haka tsakanin al'arshi da kursi yake ba kaga Allah ya ce wasi a kursiyuhu samawati wal ardu al kursiyu na Allah ya fi sama da ƙasa girma ko to al'arshin ubangiji idan an ɗauki kursiyu an sa a ciki kamar a ɗauki kwabo a jefa shi cikin sahara zai gano to haka girman al'arshin ubangiji yake akwai wanda zai iya siffanta ta kaga babu kaga babu duk tunaninka ba za ka iya ba kuma al'arshin ubangiji ruf ɗinsa shine aljannan firdausi shine jannatul firdaus huwa arshin rahman ya ce aljannan firdausi ruf ɗinta shine al'arshin ubangiji to a ciki akwai irin fitil kaga wa'annan fitilan da ke cikin masallaci to a ciki akwai wasu fitilu a cikin jikin al'arshin ubangiji akwai wani tsuntsu kore yana da kundu dan ƙarere duk wani mutum mumini idan ya mutu ranka ko raina zai fita a jikin mutu zai shiga jikin wannan tsuntsun yana a cikin kundin wannan tsuntsun yana shawagi a cikin aljanna haka hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mumini in ya mutu ransa a cikin wannan kundin wannan tsuntsun yana shawagi a cikin aljanna shi yasa a manzon Allah ce idan mutum ya ga matsayinsa aljanna zai ce Allahumma aqimis sa'a ya Allah kiyamun mata ta tashi yanzu yanzu nan yanzu ba ka tashi a kabari kaga dan ajam kenan da gaggawa zai ce kiyamar ta tsaya a yanzu saboda ya riga ga shi dan aljanna ne kuma babu wani a cikin mu nan yana da gida face gida biyu yake da shi ya kamata Allah ce gida ɗaya aljanna gida ɗaya a wuta duk mutum in zai mutu in mutumin kirki ne za a nuna masa gidansa na wuta za a fara nuna masa za a ce kaga gidanka can har da nan kaga da ka yi kaza da kaza to ga gidanka can amma saboda ayyuka kaza da kaza da kai na alkhairi ga gidanka nan sai bude ido yana kallon aljanna har a zariran ko yana kallon gidansa na aljanna Allah ka samu cikin su to kaga dukkan wanda yake mumini ne zai ga gidansa a aljanna sa'annan kuma a lahira gidajen da kafirai suke da shi na aljanna wanda aka rubuta musu da sun yi imani za su samu musulmai da suka mutu da imani sai su maye gurbinsu gidajen musulmai wanda suka mutu da imani kafirai kuma sai su maye gurbinsu a wuta haka haka haka manzo Allah ya ce haka kowanne zai za mai gurbinsa to kaga shi sa ake so mutum ya kyautata alakarsa da ubangiji kuma Allah ya ba mu ikon yin haka sai malam ya ce fasifatullahi minhu siffofin Allah daga Allah suke walahu kuma nasa ne wa huwa kama wasafa nafsu shi Allah kamar yadda ya siffanta kansa haka siffofin yake la tudrikuhu al-absar gani ba ta iya kewaye siffofin Allah bi ma'ana idanuwanka ganinka ba zai taba kewaye siffan Allah subhanahu wa ta'ala ba shine la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir idanuwa ba sa iya kewaye Allah da gani wannan ayar ne shi'a suka kafa hujja da ita da maturidiyya da kuma sauran jahamiya da sauran mu'abdila suka ce ba a ganin Allah a duniya kuma ba a ganin sa a lahira malaman sunna suka ce ganin Allah a duniya wannan tabbas babu wanda ke shakka duk wanda ya ce ma ana ganin Allah a duniya wannan ya fita daga musulunci amma a lahira tabbas ana ganin Allah saboda ga ayoyi da yawa sun tabbatar a cikin Qur'ani ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da ana ganin Allah a lahira bal ganin Allah ma ya fi aljanna dadi kaga kuwa ai dole mutum ya yi burin ya game ya ga Allah subhanahu wata'ala kuma menene ke sa ka ga Allah shine ayyuka na alkhairi saboda a ranar kafin ka ga Allah sai an nuna maka mutuwa yanda aka yanka ta manzo Allah ce za a zo da mutuwa a ranar tashin kiyama sai a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna wa ya ahlan nar ya ku yan wuta kuma tsakanin wuta da aljanna kamar gilashi ne dan wuta na kallon dan aljanna na jin daɗi dan aljanna na kallon dan wuta na shan wahala sai ya ce haza huwal maut wannan ita ce mutuwa fatudbahu sai a yanka mutuwa sai a ce ya alal janna khuludun la maut ya ku yan aljanna ku dawwama babu mutuwa wa ya alal nar khuludun la maut ya yan wuta ku dawwama babu mutuwa shine la ya mutu fiha wala yahya ba mutuwa ba kuma rayuwa ne daɗi Allah ya tsare mu to kaga wannan shine karshen bayanin da malam ya dauko a cikin daru ta'arud al-aql wan naql mujallaji na biyu shafi na 30 anan za mu tsaya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga inda muka kwana insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata a littafin da za mu karanta bayan wannan saboda wannan littafin ya kusa kaiwa karshe shine wannan littafi alqawaidul mutla fi sifatillahi wa Asma'ihil husna idan ba ku manta ba mun yi bayani akan yadda ladubban da musulmi ya kamata ya bi wajen roƙon Allah a cikin sunayensa ko to wannan littafin ya tattaro maka duk abin da kake so da kuma sunayen Allah akwai wanda yana yawo a cikin mutane ba sunan Allah bane amma mutane suna ɗaukansa da ne sunan Allah kamar wannan littafin 99 names of Allah asali wannan ruwayar da ta zo da ya ayyana wa'annan wanda yake cikin littattafai asali duk malaman hadisi sun yi ittifaki ba manzo Allah ya faɗi ta ba ina fata an gane ruwayar Imam Tirmidhi kenan wanda shine ya zo da 99 names din nan da ake 99 names of Allah da kaga yawanci ana cewa ka faɗi wannan su ɗari su kaza dukkan malaman hadisi na duniya sun yi ittifaki wannan ruwayar ba manzo Allah ya faɗi ta ba ina fata an gane kuma ita ce tafi me tafi shahara a bakin mutane a ciki zaka ga akwai albaki albaki ba sunan Allah bane a ciki zaka ga akwai ar-rashid ar-rashid ba sunan Allah bane a ciki akwai al alkadimu ba sunan Allah bane da sauransu to duk zaka ji malam zai tattauna maka matsalolin a ciki kuma ya kawo maka sauran sunayen da suka tabbata daga Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda 99 malam ya kawo su gabaki daya a cikin wannan littafin zai kawo zai maka bayani ga sunan duka malam ya kawo su nambobin da kowanne da hadisin kowanne kuma zai kawo maka hadisin kuma kowanne akwai aya saboda ka sani cewa irin wa'ancan da suka zo ba daidai ba ne to insha Allah idan mun gama wannan littafin shi za mu karanta insha Allah wannan nuskar daga maktaban malam ne dan nuskan nan ta kan ɗan yi wahalan samu idan an same shi a kasuwa falillahi alhamdu in ba a samu ba sai mu yi sai mu yi photocopy din wannan kamar yadda muka yi wannan eh saboda ko ni ma a jami'a muka yi karatu daga ɗaliban malam wanda suka yi karatu shi ya ce mana ma shi malamin da ya karantar da mu wannan littafin ya ce tsakanin magariba da isha'i ya haddace littafin tsakanin magariba da isha'i ya haddace <laughs> Allah sa mu dace yawa za mu ba da dama ga masu tambaya guda uku nan daya nan daya nan daya na'am wa alaikum assalam Abdul Baki hmm. eh ya fi kyau ya fi kyau shikenan sai ka kyale shi ai ka ta. Eh, ana canza suna kuma ba sai an yanka rago ba kasan da abin da yawa ke hana su kenan zai yi tunanin sai an yanka rago a'a manzo Allah ya canza wa mutane suna da yawa akwai wani manzo Allah ya tambaye shi me sunanka yace harb suna na harb yaki sai manzo Allah ya ce anta sahalu sai ya ce kai mai sauki ne shikenan suna na tasiri a jikin mutum wani kuma sahabi aka manzo Allah tambaye shi me sunanka sai ce huzun bakin ciki sai manzo Allah ya ce anta sahal sai ce ana la ughayyiru isman samanihi abi ni dai bazan canza sunan da babana ya samu ba haka wannan sahabin ya gaya wa manzan Allah sai manzo Allah ya kyale shi jikansa sa'id bin musayyab kenan ya ce tun daga wannan lokacin famili din mu ba su bushe cikin bakin ciki ba saboda suna na tasiri a jikin mai sunan ina fata an gane yana tasiri shi sa lokacin da suhail ya zo da za a yi sulhu da biya mazala ce 'Ja a kun suhail kad sahula Ya ce, ga suhail ya zo muku al'amarinku ya yi sauki suhail ɗan ne sauki kuma sai aka samu saukin to suna yana tasiri ga mai suna kuskure ne wasu da yawa wallahi mutane suna kuskure nan an gwani wani bawan Allah ya sa wa yasa suna mal'una nan aka je aka same shi aka ce mai ga ma'anan sunan ya ce dala ustazan karshen zamani a kaba fa ya ji wannan sunan <laughs> wai a kaba ya ji wannan sunan ya za ku ce wai bal'una wai wai ya za a ce wai bal'una ba suna bane ne kyau shi ya ji ne, ka ce to a kyale shi yarinya an ta girma kuwa ya za ta canza sunanta to irin wannan kuskure ne Allah sa mu dace amma sai dai ana nuna mutum da usulubi kyakkyawa kada ka zo ka ce Eh, saboda ka ji wannan bayanin ka ce kai sunan nan ba sunan Allah ba ne zai ce maka in ji ubanwa haka ne kuskure ne saboda wani lokaci ustazai ana haka in ka dan ji karatu maimakon karatu ka isarwa da mutane sako da usuludi mai kyau sai ka jo kai hukunci ustazan da ya karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce babu sallah ga wanda ya sallah sabanin sahu sai ya zo da sallah an ana sallah wani na can wani na can wani na can yana zuwa maimakon ya yi nasiha sai ya ce daga nan zuwa can duk basu da sallah sai wani ya ce in ji ubanwa kaga <laughs> sabo ne ana aku yana bukatar hikima a na ji bayani daga cikin littattafan malamai an ce kaza da kaza kaga mutum sai ya natsu kila kai din ne bai yadda da ilimin ka ba ko kuma ba yanda za ka mai bayani ya yadda da kai sai ya samu wanda ya ga ya natsu da shi kuma ya fi yadda da shi in ya mai bayani sannan zai gamsu to kada ka ce dole sai an karɓa naka in bai karɓa naka ba zai karɓi wani shine fa'idar kawai Allah sa mu dace eh saifudda eh. saifuddin irin su kamaruddin saifuddin nuruddin salahuddin shamsuddin duk suna daga cikin asma makruha kamar yadda imamu ibn qayyim al jawziyya ya kawo sa cikin tuhfatul maulud bi tuhfatul maulud yace suna daga cikin sunaye wanda an kyamaci mutum ya sa wa ɗansa su shi karan kansa malamin sunansa shamsuddin sai fara da kansa a ciki sai an bato maka akwai shamsuddin kaga adalci ne na ilimi ko duk da sunansa shamsuddin sai ya fara kawo maka da shamsuddin yana daga cikin ba a so ba amma in an sa mutum babu laifi amma da zai ba da wani da yafi saboda sunan yana tsarkake mai sunan ne an ce hasken addini ana iya samun mutum an ce mai misali salahuddin kuma ka ganshi dan iska haka ne ina ta ka gane to sunan yana tsarkake mai sunan kuma ba a so sunan da zai nuna tsarkaka ga mai sunan tunda Allah ce wala tuzakku anfusakum kan ku tsarkake kawo kanku shine dalilin amma inda za a sa ba za a ce yayi laifi kai tsaye ba amma an kyamace ya sa wannan sunan eh shamsu eh. <laughs> eh ba a son rana eh <laughs> to irin wa'annan gaskiya akwai haka nima akwai wajen da muke karatu a anguwa muna karatun tarbiyya bayan sallan asabahi sai wani headmaster ne sai ce min ina maganan suna ne yana tasiri sai na ce kaman irin lantana abinda ake nufi da lantana ba za ta taba samu ba Shi ne lantana sai na ce duk wani yaron da aka samu irin wannan suna in ka bincika za ka ga cewa dakiki ne sai yana da masa ce eh akwai wani aji na wani matsalar da mutane ke samu gaskiya kuskuren da iyaye ake yi wai wajen zaben ma yaro wai suna na burgewa wai shi yana son irin sunan larabawa na zamani kuskure ne ka sa wa ɗanka suna ibrahim ishaq muhammad suna wanda aka sani wai kai kana ganin wai sunan da kakanninmu suka sanya wa ƴaƴansu da iyayenmu shi kai kana ganin wai wannan old fashion ne old school ne kai kana son me ka wannan ba kuskure ne ka sa sunan da aka fi sani wani lokaci sai a sa wa yaro sunan da ma wani kayan gwalgwaji ne kamar yasmin kayan marmari ne irin kayan gwalgwajin nan to an sa wa yaro yasmin Allah ya samu dace kuskure ne dai mu yi kokari mu gyara Allah ya samu dace ziyadin zayyad dai daga zayyad ziyadin to karin addini kenan ba karin addini ziyadin bai da ma'ana bai da ma'ana ku dai yi kokari a canza ba laifi ba ne in ka sa wa ɗanka suna ka je ka gano sunan bai da kyau ka canza shi kenan tun da wuri ka ce sunan ɗana da kaza ne amma na gano cewa kuskure ne na canza mai suna kaza shi ma sai ka gaya mai daga yau wanda ya kira ka da suna kaza kakka amsa ka sunan ka wani daga yau kenan an wuce wannan dama ana karatu ne saboda mutum ya gane inda ya kuskure dan ya gyara ba wai dan dai a aibanta juna ba a'a na gano na yi kuskure waje kaza sai in toshe kai ka gano ka yi kuskure waje kaza sai ka toshe dama ana so a gudu gaba baki ɗaya ne me asira shine hikima Allah ya sa mu dace yawa ku yi hakuri kada mu kuntata wa jama'a dan Allah ku yi hakuri lokaci ya kure kanji ai hakuri kada mu kuntata ku hakuri